Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya yau Asabar biyu ga watan Nuwamba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. kwana guda kawai bayan da kungiyar ta'addancin nan ta isis ta bayyana sunan sabon shugabanta shugaban amurka donald trump ya ce ya san ko shi waye mun fasan takamaimai ko waye abinda shugaba trump ya rubuta kenan ta kafar twitter ba tare da wani karin bayani ba a wani faifan bidiyon da kafar yada labaran isis ta rarraba ta kafafen sada zumunta ranar alhamis ta kira sabon shugaban nata ne kawai da sunansa na inkiya wato abu ibrahim alhashimi alkurashi wannan sunan a cewar masu lura da al'amura na nuna cewa sabon shugaban na isis ya fito ne daga zuri'ar bani hashim na kabilar kuraishawa wannan wannan ɗaya ne daga cikin sharuɗan zama mutum halifar ƙungiyar al'amarin baya-bayan nan na tayar da ayar tambaya kan ko shin china da amurka na gab da cimma wata babbar yarjejeniyar cinikayya bayan fiye da shekaru biyu da rabi da suka shafe suna tattaunawa shugabannin bangarorin biyu kan nuna kwarin gwiwar yiwuwar cima yarjejeniya ko da kuwa alamomin hakan da suka bayyana kalilan ne kawai kamar yadda aka saba abin da ya faru jiya jama'a ma bai bambanta da hakan ba bayan da wakilan amurka a wurin tattaunawar cinikayya da china suka fitar da wata takardar bayani mai cewa waɗanda suka yi tattaunawar zagayen baya-bayan nan a ta bakinsu sun samu ci gaba a fannoni da dama da kuma kan batun warware matsalolin da suka rage to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ana ci gaba da kazamun fada tsakanin mayakan kurdawan sdf da ke syria da mayakan nan da turkiya ke marawa baya a garin tal tamar da ke arewa maso gabashin siriyar duk kuwa yarjejeniyar kwanci damar da amurka ta dage aka cimma a cewar wasu jami'an yankin je jama'a jami'an kurdawa sun gaya muryar amurka cewa an yi ta ɗauki ba daɗi a ƙauyukan anek alhawa da tal muhammad da herbert juma da kuma mahmudiya bayan wani yunkuri da mayakan nan na siriya da turkiya ke mara baya suka yi na dannawa cikin garin tal tamar daga nisan kilomita bakwai rahoton faɗan na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an amurka ke cewa suna ci gaba da ƙoƙarin ganin ɓangarorin biyu sun tsaye da faɗan sun kuma mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da amurka da turkiya suka cimma a watan jiya shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi jiya jama'a ta ce tana sa ran za a fara ba da ba'asi a bayyanar jama'a a wannan watan kan binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump a wata hira da kafar labarai ta bloomberg da ta yi da ita pelosi ta ce zan kyautata zaton za a ba da ba'asi a bainar jama'a a watan nuwamban nan sannan ta kara da cewa za a kare duk wani shirin tsige trump a ɗaya bangaren kuma mai magana da yawon fadar white house tiffany grisham ta gaya wa kafar labarai ta fox news jiya juma'a cewa eh mun shirya duk wata tsigewa ma ta faru sabon filin jirgin saman yaƙi da amurka ta gina a agades na jamhuriyar niger ya fara cikakken aiki inda a wannan satin ma jirage marasa matuƙa masu tattara bayanan sirri da kuma masu sintiri suka yi amfani da filin jirgin a karan farko abinda bataliyar sojin amurka da ke yaƙi a afirka africom a takaice ta gaya muryar amurka kenan jiya jama'a muna aiki tare da aminanmu na afirka da kuma na ƙasa da ƙasa don daƙile barazana ga tsaro a afirka ta yamma gina wannan filin jirgin yakin da muka yi na nuni da yadda muka muke tabukawa kan abin da ya shafi aminanmu na afirka da kuma muradunmu na bai daya a yankin a cewar janar stephen downsend kwamandan africom kenan kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hajiya Khadija Kasim tsohuwar ma'aikaciyar babban bankin Najeriya na CBN. A cikin shirin mu na yau za ku ji ƙarashin hira ta da ita. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To hajiya game da batun neman rance a banki ta yiwu wasu mata da ke karkara yanzu za su yi tunanin to ina za su je su samu rancen nan. Kuma na ji a baya kin ce kamar idan kai ajiya a banki kana iya samun rance. Wasu za su iya yin tunani to in ba su da ajiya watakila ba za su samu rancen nan ba. Me za ki ce masu? To ai yanzu mata za su iya samun waɗannan rance ɗin don yawanci ma ana so ma matan ma su yi formin abin da ake kira cooperative su haɗa kai sun suka haɗa kai mata goma ne a mata ishirin ne ga abubuwan da muke yi a karkara mm. a tatsan mai muke yi daga na kuli a wani aikin noma ne za mu haɗaka da sauransu 'a kiwon kaji ne a'a kiwo ne ma sosai na dabbobi za su iya haɗa gangami idan suka haɗa gangami ma ita babban banki ta fi son haka. To. Bankunan ma sun fi son haka. Don akwai tanadi na musamman da babban banki ta yi wanda mata za su iya cin gajiyar idan suna suna cikin wannan gangami din. Za su hmm. iya zuwa kai tsaye tunda dama suna da ajiya. Sai ki nema a tallafa musu. To za a iya zuwa a tallafa musu kuma da sauki mutum yana kamar mu wajen musulmi sun san ba a cika san bashi da ruwa din nan ba in aka ce maganan bashin banki ne sai su ga mutane san ba sa so su yi wannan harka da akwai bankuna da suke gudanar da ayyuka kan addinin islama wanda addinin islama ta yarda da tsarin shi to irin waɗannan bankuna za su iya zuwa su same su a'a wani injin ake ce da zai bunƙasa ayyukan da suke yi waɗannan bankunan suna suna nan za su taimake su siya musu irin waɗannan injina idan Allah ya sa suka mayar da kuɗin shi hmm. ya zama nasu gaba ɗaya. Yawanci in aka je ana so a karɓi kuɗin ne a ce ana son karɓan kuɗi ne don kamar a ɗora ruwa a kai yana wuya. tsarin bankunan islama daban suke hmm. to daga ƙarshe dama tambayar da nake so in yi ita ce akan batun sana'ar dai har yanzu saboda yawancin mutane in an ce ku je ku kama sana'a ba su ma san taya za su fara sana'ar ba wasu kuma an har san iya fara sana'ar hmm. ci gaba da sana'ar sai zama da matsala shin wace shawara za a ba su hmm. kada mata su karaya san wani abun mamaki ko hmm. saboda irin mu da mu da mu da yawa kusan kowa ya iya sana wani lokaci wata tana neman a'a babban jari ne da karamin jari za ki fara in kika fara kina yi kina gani a'a wannan ya kamance ki ko bai kamance ki ba a'a yaya riban to a hankali inda na ce ana wannan tanadi sai ki ringa sai ki ringa bunƙasa shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan haka mm. ko kuma a'a ko abin da za ka koya ai kamar ɗinki in akwai gurin da akwai wacce ta iya ɗinki sai ki koya a hannunta Ka koya ke ma sai ki fara yi eh bacin haka akwai sake-sake dan ni na san akwai mata ma da suke saka hancin takalma Ku sayar dozin dozin ana ana tara ana biyan su kuɗaɗe ana zuwa ana ana ana sawa kan takalma da ake yi to abubuwan ta suna da yawa yaji nan yaji wannan kusa kowace mace ta iya daka yaji a ta iya haɗa yaji kowace ta san sirrin mahaɗin yajinta na wata zai fi na wata to wata kan in ta ta iya irin wannan kan ana so kin ga ko kullawa kike yi za sana'a ne hmm. wata ɗanwake. wakin ne dan waken nan ta iya shi sosai tana sarrafa shi da tsafta ta san abin da za ta haɗa a su. ta ke iya yi ko mutumin sana'a ba wani abu ba ne da yana da wahala a'a da kaɗan ake farawa hmm. wato a ta ginawa a ginawa har Allah ubangiji yana sa albarka a kan ke wata rana sai shiga an samu mafita ko an samu abin da kuma za a iya rufa asiri da shi za a taimaki gida a ce mai gida. To ma sauraro a nan maka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya ashirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu hajiya Khadija Kasim da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Wannan ba a ƙasar nan kaɗai ake yinsa ba. A nan wajen Buhari, janar Buhari ya yi muzahara a nan da shi da ma'ana su a wannan titi akan abin da ba so da shi da duk jagororin jam'iyyarsa ba wanda ya ce masa komai. Abin da yake damun mu da ainihin muzaharar 'yan shi'a shine muzaharar 'yan shi'a sau da yawa akan fara ta da sunan peaceful amma ya tako kuce su ma in dai ku tsara hanyar ne suna tsara hanya akan waɗansu abubuwa yan uwanmu yan tijaniya suna maulidi tun ka maulidin suna yin sa akan titin gaskiya ana tsare mutane yan izala irin su malam labdo suna yi kuma duk lokacin da ake wa'azin kasa rufe ake muzaharan nan ba sa neman izini daga wajen hukuma domin ba su yadda da hukumar ba ban so a to an shiga case din muzahara kafin mu zo kan mutu ba saboda kusan a ce duk wasu wanda suke jin ciwon mata ba su da matsala da shi a da ya wuce wannan bangaren me yasa za a rika zargin mu da abin da kuma su kowa ke yi ko dan yau mun zama 'ya'yan bora Jama'a barkanku da wannan lokaci da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington. To kamar yadda kuka ji a cikin muryoyin da suka gabatar da shirin na yau, yau batutuwa kamar guda biyu muke so mu taba a cikinsa wanda za mu kawo muku a cikin muhawarar da ta gudana a zamanin na musamman da muka yi a watan da ya gabata a birnin Abuja ta Najeriya inda muka haɗa hancin wakilan ƙungiyoyin addinin musulunci da kuma na kirista da mata da maza da matasa da masu fashin baki da sauransu domin zantawa akan bambance-bambance wanda ke tsakaninsu musamman kan batutuwa da yawa da suka shafi ƙungiyar shi'a da ke can najeriya jimillar mutane goma suka wakilci sassa daban-daban a wannan muhawarar da muka yi a nan cibiyar sashen hausa ta da amurka da ke abuja wannan mutanen sun hada da muhammad ibrahim gamawa wanda ya wakilci kungiyar shi'a ta imn wacce ke karkashin jagorancin sheikh ibrahim zazzaki akwai kuma da kuta hafiz sa'id na cibiyar haida shi'a santa na kano ga su profesa umar labdu wanda ya wakilci kungiyar izala akwai yahaya alkasim na tijaniya akwai pasto aminci abu wanda ya wakilci kiristoci ita ma rahama abdulmajid tana wurin domin ta wakilci mata ga jafar jafar daga fannin yan jaridu akwai da kuta abokan umar kyari mai fashin baki na siyasa daga jami'ar abuja ha kuma a wurin akwai kuma da aliyu waziri masani akan harkokin tsaro da kuma wani jami'in 'yan sanda wato asp sani baban inna wanda ya ce ba a bashi izini ya yi magana ba don haka ya zauna ne kawai ya kasa kunne yana sauraro amma bai ce kala ba kafin mu tsunduma cikin batutuwan da suka shafi muzahara da auren mutu'a bari mu fara daga inda muka ɗiga aya ashirin da ya gabata mako jiya inda gadrama ta kaure tsakanin shi profesa umar labdo na fannin izala da kuma shi malam ibrahim gama na fannin shi'a kan zargi da shi wakilin na izala yawa 'yan shi'a na cewa sun nemi su sauya wasu sassa alkurani mai tsarki inda shi ibrahim gama haɗin ya mai da martanin cewa mu sai mu ce da malam labdo ya fara cewa su ne ba su yadda kur'ani ya cika ba dalili na su 'yan izala mutane irinsa don suna cewa 'yan shi'a suna da nasu alkur'ani mu kuma eh, haka suke faɗa mu kuma sai mu ce duk wanda ya yadda dan shi'a na da wani alkur'ani to ya ta Allah Sabida ka yadda cewa wani ma na da kur'ani da ya ƙara aya ya ridda ne saboda haka ku za a zarga da kunyar da wani yayi alkur'ani sabanin na, na, Allah ta'ala mu a wajen mu babu wani alkur'anin da yake ya saba da alkur'anin nan ku ne kuka yarda da wannan ni yanzu in ka zo ka ce min wani yayi alkur'ani nasa yayi kare ko yayi rage sai in ce to in ka yarda da wannan ka yarda bari shiga wani batu daban ɗaya daga cikin abubuwan da ake rigima da ku kan shi shine muzahara so nake mai magana muzahara nan domin mutane suna korafin cewa kuna toshe hanyoyin mutane kuna amfani da mata kuna amfani da yara da Allah kai amfani da wannan dama kai bayani kan muzahara nan mu muna tafiya da zamani ne ba mu mutanen shekaru dubu da suka wuce ba ne a wannan zamani idan baka son abu shine ka fito ka bayyana placard ka nuna cewa baka yadda da abu kaza ba wannan ba a ƙasar nan kaɗai ake yinsa ba kowa na yinsa kuma wannan ita ce hanya a demokuraɗiyyance wanda za ka fito ka nuna baka san abu ko kuma kana san abu bai fi wata guda ba aka yi muzahara a kefi da yara kebi kebi da yara ana ce don tihiri zagzaki kar a sake zagzaki yara da mata suna muzahara ba wanda ya ce musu komai a nan wajen buhari janar buhari ya yi muzahara a nan da shi da mahan nasiru a wannan titi akan abin da baya so da shi da duk jagororin jam'iyyarsa ba wanda ya ce masa komai mutane a ko ina ne sukan yi wannan ana yin sa a duk ƙasar duniya ito eh su fahimtar su kenan in fahimtar su ne su ma in dai ku tsara hanyar ne suna tsara hanya akan waɗansu abubuwa yan uwanmu yan tijaniya suna maulidi in ka maulidin suna yin sa akan titin eh, gaskiya ana tsare mutane yan izala irin su malam labdo suna yi da muna wa'azin kasa har yanzu kuma ana yi kuma duk lokacin da ake wa'azin kasa rufe ake suna yi kwarai kwarai da gaske ba wanda kuma yanzu ka kama hanya daga nan zuwa Kano ranar Juma'a ka ga toshe hanya ba masallacin da aka yadda ya tsaya a bakin hanya amma sai a toshe hanya a hana abina me yasa za a rika zargin mu da abin da kuma su kowa ke yi ko don yau mun zama 'ya'yan bora so saboda kar a zarge mu da aikin da jama'a ke yi eh, ya ce kuna yi eh, sheik alkasim eh, alhamdulillah muna taruruka kamar na maulidi kuma mu za mu haɗu gaba ɗaya sai dai abinda duniya za ta ba mu shaida da kowa shine zaman lafiya domin taro kawai muke yi idan muka taru mu haɗu wasu abubuwa na halayen manzo Allah sallallahu ba za mu samu manyan wuri ne zaka cimma da yawa a gari muna zuwa stadion ne ko bayan gari ko wani abu mu haɗu mu tattauna abin da za mu yi mu watsi a wayewan duniya a yanzu ko ina mutane suna da yanci akwai freedom mutane su fito su gwada ra'ayinsu ko sun yarda da wani abu na gwamnati ko ba su yarda da shi ba kamar yadda tsari ya ce mutum kana iya miƙe hannunka amma ba za ka sa idon wani ba fitowa a gwada ra'ayi yana da kyau amma mu akwai gwamnati akwai tsari kuma a ba tsari haƙƙinta Um, Professor Labdo ya ce kuna yi suna yi me yasa kuke zargin su suna yi? To mu a matsayin mu na kungiya ba ma yin muzahara. amma kuma ina zuwa muzahara zanga-zanga a takaice zanga-zanga shine muzahara eh ba taro ba zanga-zanga akwai bambanci yes akwai bambanci tsakanin muzahara da ijtima'i eh wato uh, kamar yadda nake cewa ba ma muzahara amma ba mun ce muzahara haram ba ce wannan yana nufin dan izala yana iya zuwa ya muzahara karkashin wata lema daban ko in yana kungiyar kwadago misali ko yana kungiyar dalibai yana iya muzahara amma ba da sunan izala ba na ɗaya kenan na biyu abin da yake damun mu da ainihin muzaharar yan shi'a shine muzaharar yan shi'a sau da yawa akan fara ta da sunan peaceful amma ya ta kubuce muzaharar nan ba sa neman izini daga wajen hukuma domin ba su yadda da hukumar ba wannan abu ne wanda ya fito fili saboda haka duk mutanen da suke suna shugabantar ɗaruruwan dubunnai watakila ma suna iya cewa mabiyansu miliyoyi ne kuma suna rayuwa a cikin ƙasa kuma a ce waɗanda mutane wai ba su yarda da gwamnatin ƙasar ba kuma za ta ce a'a su ce eh kuma har su kara da jami'an tsaro na gwamnatin wannan ƙasar to babu shakka wannan dole ne ya damu kowane mai hankali abin da yake damu da muzaharar su kenan kafin da kan batun yarda da gwamnatin hajjar rama ko yawa hajji rahama zan zo rinki domin kin sa akwai ƙorafe-ƙorafe da yawa da ake gama da sha'anin 'yan shiya da mata da zo muka gama magana da shi eh, malam ibrahim yake yana cewa ana zargin su da cewa suna mutu'a suna amfani da mata da yara da waye a matsayinki na mace kuma mai ganin abubuwan da ke faruwa ya kuke kallon cuɗanyen mata da mutanen shiya ne to alhamdulillahi ah, assalamu alaikum jama'a sunana rahma abdulmajid wato kamar yadda ban so a zamanto an shiga kes din muzahara kafin mu zo kan mutu ba saboda kusan a ce duk wasu wanda suke jin ciwon mata ba su da matsala da shi a da ya wuce wannan bangaren wannan matsala ta a din yawa babban matsalar da take faruwa shine shi wannan sharuɗa na mutu'a wato ya kalli bukatun namiji ɗari bisa ɗari akan bukatun mace na ɗaya daga ciki shine wato namiji ne yake kasancewa ya zo ya shiga cikin gari yana da wasu iyali ba ya bayi da su ba yana da aure zai bukaci ya je ya yi mutu'a da mace amma ita macen da take da aure fa ba ta da bukatar in ta yi wata tafiya ko wani abu ta je ta yi mutu'a da wani namijin wannan bukatar su ce su suna dole za a ba su dama su yi ishba'in garizar su wato su menene ake cewa ishba'in gariza mutum ya biya bukatun su maza su biya bukatun su sannan wata mata a kwanan nan ba tare da na kira suna ba akwai kes da ake yi wani ya yi mutu'a da wata ya bar ta da yarinya ya ki karba saboda ba zai iya sada wannan yarinya da cikin iyalansa ba kuma wannan maganar tana kota har cikin su yan uwansu yan shi'a akwai waɗanda aka kulle akan menene yake sanyawa ke wana ba a mura'atin dalilai da suke sanyawa na biyu za a zo a zauna a ce a'a ai wannan mutu'ar ana magana ne akan wata yarinya eh, wai bazawara ko budurwa yan shi'a na cewa su mutane ne na zamani a wannan zamanin da muke ciki ba zamanin can waccan shekara dubu ɗin da ta wuce ba muna tare da su akan ba shekara dubu da ta wuce muke ba yaya za a babu wani isasshen bambanci tsakanin budurwa da bazawara a matsayin a yanci da dan adam yake da shi budurwa tana iya yin magana akan ta in suka kawo waɗannan hukumce hukumce sai ka gani cewa yarinya bata san dalili ba bata san abin da ɗinta ba an je an yi mata wayo matsalan mu ta annan idan dai musulunci kuma mun san cewa musulunci alhamdulillah ni ba mata kawai nake karewa ba na yi karatu akan musulunci na san musulunci yana da wani abu saddu zari'a a'a eh, shaida shi'a wato kamar shi yadda malam mai kiltan kungiyar 'yan uwa musulmi na Sheikh malam alzazzaki ke faɗa ne su su. wato kamar tafiya ce ta wannan eh, me da suna eh, harkar musulunci baki daya amma in aka dawo kan harkan aƙida wato na shi'a ba a bukatan a yi tsaya a yi jayayya gaskiya dukkan mu da mu da 'yan shi'a da ahalin sunna mun tabbatar da cewa shi'a sun yarda da mutu'a su mata da ake cewa ana mutu'a da su su ba su da wani rawa da suke taka ba sai sun yarda ba ake mutu'a yawa a nan eh, nukutar take wato mu ba mu da kes din ba muna zama bane muna magana ana maganan kare mata da abin nan ba muna zama bane muna magana akan an fito zanga-zanga an haɗu da kwandom an haɗu da menene ba duk inda aka haɗa maza da mata a izala mata da maza suna iya yin zina a tariƙar tijaniya mata da maza suna yin zina in kuma suna iya yin aure duk wannan wani abu ne da yake da alaka da neco na ɗan adamu. mace da namiji haka a shi'a in an fito zanga-zanga ko sun fito mu zahara su kas su tsawaita ba za su iya kontrolin jama'a ba kas su tsawaita akan cewa irin wannan abin baya faruwa amma inda abin yake inda matsalar take shine wannan mutu'ar ana maganan abubuwa suna faruwa ne kamar yadda aka sani bisa al'adar bahaushe mace da namiji lokacin da aure ko kuma zina ko ma menene inda wata hulɗa za ta haɗu tana yawan faruwa ne tsakanin namijin da ya girma mace nesa ba kusa ba ya fita hankali ya fita experience akan duniya bambancin sa kenan. kuma da lato da aiki malamai. To wannan zaman fa ba gajeren zama ne muka yi Abuja ba kuma yana da mutane da yawa a cikinsa kamar yadda kuka ji saboda haka har yanzu akwai sauran maganganu masu yawa da ke tafi a kan hanya. Muna fata za ku ci gaba da kasancewa da mu domin jin yadda ta kaya a fannoni daban-daban na batutuwan da aka tabo a wannan zama da na Abuja. yanzu muna ba da babbar godiya ga dukkan wakilan kungiyoyin nan da suka halarci wannan zaman da aka yi da kuma musamman ma'aikatanmu na nan ofishin gidan rediyon mu da amurka da ke nan abuja dan kamar shi nasiru adamu kaya da ya gayyata jama'a da kuma benjamin ga wanda ya dauki hotuna da kuma sauti na zaman da muka yi muna godiya gare sa a madadin su wakilan namu da kuma jama'a da muka gayyato da kuma masu saro ya je mustapha sakwatin a washington dc muna fatan mun boku lafiya sai an jima. madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. guje mutuwa mai yawan nema